barkan mu da a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da shida ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan sha 11 shekara ta 2002 miladiya je idan ba a manta ba mun tsaya ne karshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka suratul baqara fa qul nadribuhu bi ba'dihha كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تأكلون yau kuma za mu tashi farkon ayar ta saba'in da hudu kafin haka akwai yan tambayoyi kaɗan kamar haka bai tambaya na farko yana cewa menene hakikanin fassarar aya ta ɗari da sha biyar cikin suratun nisa wato su wane ne ake nufi da mummanai a cikin ayar wato faɗin Allah ta'ala wa mun saki ga rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ubangiji ta yana cewa wa man yushaqiqir rasula dukkan wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan ku shari'a ta riga ta bayyana gare shi ya gane gaskiyar manzo ne daga wajen Allah ya fahimci sakon da ya zo da shi kuma tare da haka ya saba masa shine min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabi tafarki wanda ba na mummunai ba nuwallihi ma tawalla sakamakon sa shine za mu mu'amalance shi da abin da ya jawo wa kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi wuta jahannama wa sa'ad masira tur da makoma in ta zanto ita ce wuta jahannama abinda ake nufi da mummune a wannan ayar farkon wanda kalmar ke gaskatuwa a kansu sune sabon manzon Allah dan su mummune lokacin da ayar ta sauka kafin sunan duk babu mu yanzu mu muna shiga ne cikin fadin ayar amma al-maqsud bil ayati asalatan sune sahabatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhum mimman ata ba'dahum fa huwa min al-maqsud bil ayati tabi'iyatan la asalata wato duk wanda ba su ba ya ci albarkacinsu ne wajen shiga karkashin faɗin ayar dan haka dai dukkan wanda ya saba manzon Allah kuma ya bi tafarki ba irin na sahabban manzon Allah ba sawa'un a fuskar aqida sawa'un a fuskar fahimtar addini a fuskar fikihu a fuskar mu'amala a fuskar siriya dukkan abin da ka bi wanda ya sha bamban da yadda sahabban manzon Allah suke kai to ka tabbatar ka saba wa kafarkin gaskiya an fahimta ko abin da ayar ke nuna wa mai tambaya ta gaba yana tambaya ne dangane da mutumin da siyarwa ke kansa kamar dattijan da baya iya azumi ko kuma wanda yake cikin ma'anarsu wanda ba su iya yin azumi hukuncin su shine siyarwa shin mutum zai iya siyarwa gaba daya a lokaci guda alal misali ya ciyar da miskini talatin ko ashirin da tara ba wai sai kullum ya ciyar da miskini ba in ya ya yi ko bai yi ba ya halatta ɗaya daga cikin sabon manzan Allah ya yi haka ya matsayin sallan tarawih a cikin jam'i matsayin ta cikin jam'i mustahabi idan mutum ya yi ta gida ta yi idan yi shi kadai idan ya zo cikin masallaci kuma ya fi falala musamman a cikin watan ramadan amma kiyamar laili a wajen watan ramadan ka yi ta a gida alal itlaq shi ne ya falada sama da ka je masallaci amma a cikin watan ramadan ka je masallaci shi fi falala saboda taron mutane dan manzo Allah ya nuna wanda ya tsaya tare da liman har liman ya kammala sallah za a rubuta masa kamar ya sallaci dare gaba daya wani na cewa wai mace za ta cire zakan zinariya da take da ita ko da zobe ɗaya ne ba wai lallai ne sai ya kai nisabi ba wannan fikin ban taɓa jinsa ba sai domin da zinari da azurfa dama ai su ne asali cikin zakka zakkar da ake kira zakatun ne ka'ida ko ba dukkan zinari ake cire wa zakka ba sai in ya kai dinari ashirin ba dukkan azurfa ake cire wa zakka ba sai ta kai dirhami ɗari biyu idan wani ya zo ce ko da zobe ɗaya ne ma'ana ko da bai kai dinari a cikin ba za a cire masa zakka ya zanto ganganci a cikin fujiru kenan me ya hukuncin mutumin da ya fita hijira ba tare da ya sanar da iyayensa ba a yanzu kuma da kowace hijira da ake abin da ake nufi da hijira shine mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani wannan shine hakikatul hijira mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani sannan yana daga cikin ma'anar hijira mutum ya bar gari da yake zaune cikin tsoro cikin zaman ɗarɗar zuwa garin da baya cikin irin wannan tsora ko da inda yake din na kafirai ne sunan su ya hijira ba wai lalle bane yanzu to garin musulmai ka bari ka tafi garin kafirai ka iya barin garin a wato garin kafirai ka bari ka tafi garin musulmai a ka iya barin gari wanda yake kana cikin tsoro ko da garin mu ne ka je garin da baka cikin tsoro ko da garin kafirai ne na ba zan fahimta lokacin da sabon manzo Allah suka hijira daga Makka suka tafi Habasha Habasha musulunci yake ai kafirai ne a can gurin amma kafiran da ke Makka azzalimai ne za su murguna musu su hana su addini kafiran da ke Habasha sun kyale su lakum dinukum walidi sai aka mutum su hijira daga nan inda suke cikin tsoro zuwa can inda ba ta cikin tsoro ina ba an fahimta to amma in hijira ce ta daga gari na musulunci zuwa ga gari na imani to wannan idan mutum zai bar gari na musulunci a gari na gari na kafirci to ya tabbatar cewa garin lalle kafare ne ya kafirta mutanen garin kafin ya koma can kuma sai inda zai yana da tabbacin mummune ne ba na idan yanzu na ce zai hijira daga Najeriya zuwa Chadi abinda nake nufi gaba ɗaya Najeriya kafare ne Chadi kuma gaba ɗaya su musulmai ne idan na ce zai yi hijira daga borno in tafi sokoto abin da nake nufi gaba ɗayan borno kafirai ne sokoto ne kaɗai musulmi kuma gaba ɗayan sokoto musulmai ne idan mutum ya wannan to sai ya masa dariya to yana abu da wauta ke ya kamata mu gina abu bisa da fahimtar kyakkyawa ta addini sannan sahabbai da suka hijira suka tafi madina sun je ne lokacin madina gari ne na musulunci manzan Allah ne amirul mu'minin din ku yanzu daga nan idan kuka hijira daga Borno kuka tafi wani daji a can dajin wani ne amirul mu'minin a can kuma wa ya nada shi wa ya masa mubaya'a wani ayoyi suka tabbatar da shari'antuwar imamancinsa ko kaunu huwa amirul mu'minin amma ke dan yana wasa da hankalin mutane kore da gaske wani lokaci sai ya ga hankalin mutane ya nuna maka abin da ba addini ba a matsayin addini da haka ya kamata a kiyaye kwarai da wanda na to tambayar da ta karfi kenan da zamu iya karantawa wannan kuma sanarwa ce ake bayarwa akwai mota mai namba AA108 GRE AA108 GRE wannan mai motar ya bar fitilarsa a kunne ko kuma ya ajiye ta da inda bai dace bai je wurin motarsa ana neman sa o ya bar ne tana aiki motar bai kashe ba tana slow ke ne dan saboda haka sai ya gyara motar sa Allah ya taimaka mana za mu tashi kan aya ta 74 mai Allah madaukakin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم قفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منا لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وبنجد ثم قصد قلوبكم sannan kuma zukatanku sun kekace ku yahudu wannan summa din litartibul akhbar ne la litartibil ahdath summa din da ke nuna jerantuwar labari kamar ɗazu ko jiya an ba mu labarin mutanen da a cikinsu aka samu wani ya kasa dan uwansa dan ya shiga sa kuma aka rufe waye kisan kan da karshe suka je wajen annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu cewa inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara zuwa karshen kisa kamar da makaranta jiya to bayan an gama wannan labarin sai kuma wani labarin game da da Yahudawa sun kulubu kuma labari na gaba da ya shafi ku ku Yahudu labarin da ke bada labarin kekashe wa ku. domin idan ka ce sun mace da tartibul ahdath sai ya zanto wancan abin da ya faru wanda aka ce siyan ka saniya domin sa bayan ya faru ne sannan kuma sai zuciya ta kekashe wanda ko shi kanta wancan din yana cikin kekashewar zuciya wato kamar ana daukan labari ne yana daga cikin labarin ku kaza yana daga cikin labarin ku kaza yana daga cikin labarin ku kekashewar zuciya shine sun makasar kun min ba'da zalika fa hiya kal ijarati zukatan sun zanto kamar dutse saboda kirkashewa au ashaddu kaswa ko kuma ma sun fi dutse din tsananin kirkashewa au anan gurin waɗansu malamai suka ce wa ashaddu kaswa waɗansu kuma suka ce a au ce bi ma'ana bal al-intiqaliyya al-ibrabiyya kai al-ibrab wato bal hiya ashaddu kaswa zukatan kuma sun fi dutse kirkashewa kamar mai tambaya ya yi tambaya menene dalili bisa ga cewa zuciyar yahudu ta fi dutse ke sallace sai Allah ce wa inna min al-ijarati lama yatafajjaru minhu al anha daga cikin duwatsu akwai wanda yake kecewa ya tsage ruwa ya fito daga ciki wato teku ko kuma korama ta gudana cikinsa sa wa inna minha daga cikin duwatsu lama yashaqqaqu akwai wanda yake tsatsagewa ya shakkafu asalinsa ya tashakkafu sai aka yi ibdalin ta ta zama shiyin sai aka yi idgamu shiyin fi shiyin ya zanto ya shakkafu fa ya yakhruju minhu alma ruwa ya rika fitowa daga ciki wa inna minha daga cikin duwatsu lama yahdutu min khashyati llah akwai dutsen da ke fadowa daga sama saboda jin tsoron ubangiji to kaga wannan ke nuna a lallai ba wai zukatan yahudu lalle kekashe wasu ta fita dutse domin dutse yana da matsayin da zai keke ruwa ya fito ya faɗo daga sama da sama saboda jin tsoron Allah amma zuciyar hudu ku babu wannan tsarrika wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun da dai ubangiji ta'ala bai zanto mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ku yahudu to anan gurin haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa zuciya zuciyarsu abinda ake nufi da kekashewar zuciya bushewa da taurarewar ta a yi ta yin wa'azi mutum baya ji duk abin da ya kamata ya yi na da kirki baya yi ko an faɗakar da shi abin da duk ya kamata ya bari na aiki wanda ba na kirki ba ko an ce ya bari baya bari wannan shine kashewar zuciya amma waɗansu ayoyin sun yi bayanin ya dan me zuciya take kashe dan me ta bushe ta daskare ba ta jin wa'azi فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المرسلين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد faqatat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun wato warware alkawari da suka rinka yi tsakanin su da Allah madaukakin sarki ayyuka na sako da suka rinka yi sanadiyar haka sai ya kasance zuciyar ta ke kace ta bushe har ta fi dutse daskarewa manzon Allah ya bayyana a cikin hadisi yayin da bawa ya aikata wani sako karami ko babba in dai karan farko ne mutum ya yi shi nuki tafi fi kalbihi nuktatun sauda sai a yi wani ɗigo baki akan zuciyarsa idan mutum ya yi nadama ya yi yayi istighfari shikenan sai wannan bakin digo din ya kau zuciyar ta haske alama ta imani kenan annurin imani ya shiga cikin ta idan ko mutum da yi wannan saƙon sai ya ji daɗinsa sa bai yi nadama ba bai yi da na sani ba ba maganan ba sai ya sake yin wani sai a sake yin wani bakin tubo yana sakewa ana sake bakin tubo hatta ya tahawwala kalbuhu ila fahmatin sauda har ya kasance zuciyarsa ta rikide ta zanto kamar bakin gawayi baki kirin da ita to a wannan lokacin duk wa'azin da za a yi wa mutum baya duk fadakarwar da za a yi wa mutum baya da haka duk lokacin da ka ji an ambaci waɗansu daga cikin laifukan ka kamata ka yi kokari ka yi wa kanka adalci ko da baka tuba gaba ɗaya baka rage waɗansu domin gurgurai da kake ragewa gurgurai da kake kusa da wannan duhu din da zuciya sai na mai gurbin wannan duhu amma gurgurai da kake karawa gurgurai yadda kake kara duhun har ya kai matuƙa ta yadda wata rana ba zai iya kaucewa ba Allah ya tsare mu shine fahiya kal hijabi wa shibbu kaswa Allah tsare Allah ya ce ayata ta gaba أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون سنكم مني قارن كساري قارن كسماني دكتيتوا أن يؤمنوا لكم ويهود سأنت كرمكم an yunzilu anan zama da an yastajibu da haka yi ta'addi billah ba kamar na jiya ba lan da laka tanar Allah dan an yi masa tadminin al-inqiyad dan an yi masa tadminin al-istijaba ko al-ikrar afa tadma'una an yastajibu lakum afa tadma'una an yuqirru lakum yanzu kun kwadaita cewa wai yahudu su ansa kiran ku da kuke musu na cewa su zo su yi imani wa kad kana fariqun minhum al-halin akwai wata tawaga a cikin su akwai wata jama'a a cikin su yasma'una kalam Allah suna sauraron maganar Allah ta'ala sun thumma yuharrifunahu sannan su jirkita zancen su musanya shi min ba'di ma kaluhu bayan sun riga sun fahimce shi sun hankalci ne Allah ya ce su yi amma ba sa son yi sai su rikita shi su ba wata ma'ana daban wa hum ya'lamuna alhali suna cikin sani ta yaya za ku yi tsammanin waɗanda wannan shine halin wai su ansa kiran ku na cewa a zo a yi imani ai ba za su kiran ku kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wannan fariq din malamai sun yi tafsiri guda biyu waɗanda suka ce fariqun minhum yasma'una kalam Allah ai zamana Musa alaihi salam bayan tun da can a lokacin annabi Musa an samu wasu tawaga cikin Yahudu suna sauraron duk abin da annabi Musa ke karantarwa na saura amma kuma har zuwa mun ba da ma su riki dan su mai da shi wani abu daban bayan sun fahimta wa da mu to mutanen da kakannin su haka suke sai yanzu jikokin su ne yanzu ku sare su imani da ku bayan ga bakin tarihin kakannin su idan mun dauki fariqun minhum nan, ana nufin yahudawan da suke zamani da Allah Musa alaihi salam ko kuma a'a wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yahudawan da suke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai suna ji lokacin da yake karantar da alqur'ani kuma kafin ya faɗa sun san shi manzo ne Tun tunda galibin yahudawa waɗanda suke a sasannin duniya daban-daban da suka karanta littafin su suka ga siffar manzon Allah da bayanin garin da za a haife shi shine makka kuma zai hijira zuwa wani gari mai yawan dabinai bainal labataini ko bainal harrataini wato da ke tsakanin kururruban duwatsu guda biyu akwai alharrar sharqiyya a gabacin madina akwai alharratul gharbiyya a yammacin madina garin da manzon Allah zai hijira yana tsakanin waɗansu baƙaƙen duwatsu guda biyu gashi kuma ana noman da bene a garin da suka yi ciyawa kasashen larabawa sai so ga inda ya fi dacewa da wannan siffar wuri guda biyu ne ko dai madina ko khaibar shi yasa sai waɗansu daga cikin yahudawa suka sauka a madina suna jiran manzan annabin karshen zamani ya zo su imani waɗansu daga cikin su suka sauka a khaibar suna jiran annabin karshen zamani ya zo su imani kaga kafin ya zo sun san zai littafin ya yi bayani ya sama'una kalam Allah amma lokacin da manzon Allah din ya zo sai suka jirkita suka canja sun mun harrifu da hukumin ba da ma aqaluhu wa iyalan to mutanen da suke da irin wannan siffa ko a ran wasu rana za su amince da su dukkanin gudan Allah yana mana kidayar munanan hali da Yahudawa dan mu kiyaye su dan kada mu yaudaru kar mu rudu da dukkan wani daɗin baka da za su yi mana dukan wata halawar baka da za su bamu kar mu amince da su ga dai siffar su tun ajiya suna kashe annabawan Allah bayan kafircewa ayoyin Allah yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyin bi ghairi al-haqq ga kuma saba alqawli fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf dukkan waɗannan siffofin su kafirce mu ayoyin Allah cewa ma in ana musu wa'azi sun ce mu suka san ma'arufa suke ba ma zan abin da kake faɗa ga sirri ba ga kaza ga kaza ga saba alkawali inda zaka alkawali da su to dubu sai sun saba maka duk wannan Allah ya bayyana halayensu don saboda mu kiyayu kar mu rubu da su ba wai ana nufin sai waɗanda suka zamani da annabi ba haka ɗabi'ar yahudu suke tun lokacin annabi Musa har zuwa yahudun da ke Isra'ila yau ko wanda suke zaune a Amerika yau ko wanda suke zaune a duk inda suke zaune a duniya haka ɗabi'ar su take la'anannin al'umma ne ba su da albarka a tattare da su ko bi kala kara zarar haka Allah ya bayyana mana su dan karmu ce za mu yi kowace irin kawance da su karmu ce za mu yi kowace irin mu'amala da su za su iya yaudarar mu ثم يحرفونه a saluhu ya أكلوهم a tarihi yana ɗaukar ma'anar a tabdil wato mutum ya ji abu na gaskiya amma sai canza shi da wani abin da ba su ba kamar sallah guda biyar a yi ne sai mutum ya canja ta da wani abin da ba sallah ba zakka mutum ya canja ta da wani abin da ba wannan ba kaga tahrif sannan at-tahrif yana zuwa da ma'anar ƙari ko rigi kan abin da aka ce maka a madadin raka'a hudu sai mutum ya ƙara da zuwa garko ya rage su dawo uku kada mu biyu cikin at-tahrif sannan at-tahrif yana zuwa da ma'anar mummunan tawili mutum yawa sallah din wani tawili daban kamar da waɗansu daga cikin alqur'ani wani irin yan kalata da muka gani a Kano sun suna sallah suka daina don suna cikin sallah to sai suka yi saɓani a tsakanin su don idan an yi sallah ana ruku'i kuma in hanyar yi ruku'i ana dagowa suka ce wani ce to mun ga inda aka ce warka'u ku yi ruku'i ma ina amma mu ga inda aka ce warfa'u in kai ruku'i kuma ka dago da aka so idan suka yi ruku'i ba sa dagowa sai su zarce to ana nan ana nan sai waɗansu su zo da waɗansu suka rusu suka ce ai ita sallar ma gaba daya tsayuwa ce ba komai bane ba kuma ba a karanta komai a ciki da suka ce allazi yaraka hina taqumu eh Allah da yake ganin ka lokacin da kake tsaye to shikenan da lokacin sallah ya sai mutum ya tsaye kan waɗansu ɗan mutuna sai ya tafi sa ya gama sallar kitan <laughs> to kaga wannan mummunan tawili mummunan tawili kenan da suke wa alqur'ani mai girma duk su jirkita ayoyinsa kuma yuharrifuna min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun al-hali suna cikin kai wa idza laqul ladina amanu su yahudu idan sun gama da wanda suka yi imani qalu sun ce amanna amma ba mun yi imani ba annaba kuka yarda da su ba kuma mun yarda da su wa idza kala ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya hadu da sashi qalu sai ya ce da danginsa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu kwarin ka biyo mummune labarin abin da Allah ya muku fatahi budin da Allah ya baku abin da ya saukar a cikin littafin ku na gaskiyar annabin ku cewa za a turo shi zai zo me yasa in kun gamu da su sai ku rika ba su wannan labarin da cikin littafin ku har su samu su kafa muku hujja da shi ai bai kamata ku faɗa musu ba kawai ku koyo ku yi kamar littafin ku bai yi bayanin komai ba Tunda dai kun ta abin a zahiri bai kamata ba kuma ku sai littafin ma ya ba da shaida da zuwansa da haka idan kun haɗu da su ku daina cewa adam don waɗansu daga cikinsu ne masu adalci in sun haɗu da mummuna a inda ba kowa sai su sai ce gaskiya abin da kuke kai dan littafin mu yayi bayani annabin ku zai zo littafin mu yayi bayanin zuwan sa to amma idan sun koma wajen yan wasu yan wasu su rinka musu faɗa sai dangin su ko abokan su rinka musu fada atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum ko rinka ba gaskata su ko ku rinka ba su labarin da Allah ya muku fatahi ya saukar a cikin littafin ku dan su samu abin da za su kafa muku hujja da shi a gaban Allah ranar tashin kiyama afala ta'qilun sun ba za ku hankalta ba ai kamata ku koyi kar ku da kuma da mu gaskiya awala ya'lamuna sai Allah ya shin ba su sani ba anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma Allah ya san abin da suka koyi kuma ya san abin da suka bayyana ma'ana in sun je can sun sirranta Allah ya sani in ma sun zo sun bayyana kuma Allah ya sani abin da suka bayyana in ya zanto kishiyar abin da suka sirranta Allah zai fallasa su dan wannan fallasa dan sun tattauna ba su sauka wahayi zai sauka ya bayyana manzon Allah wannan ba shine awla ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ثلاثة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وويل للذين يكفرون يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما ما يكسبون ومنهم daga cikin yahudawa akwai ummiyuna gama garin mutane waɗanda suke ba masu karatu ba la ya'lamun alkitab ba abinda suka sani na littafi illa amaniya sai ta tsunniyoyi karerai amani jam'i ne na umniya waɗansu malamai sun fassara umniya da cewa ƙarya kenan ba abinda suka sani sai karerai waɗansu kuma malamai sun fassara umniya da cewa alqira'a la ya'lamuna alkitaba illa alqira'a ba su san komai ba na littafin sai dai su karanta nassin amma in ka ce su fassara maka me ma'anar ta kunsa ba ka iya fassara ba sauran da magarin mutane wanda za su karanta nassi amma ba su san me yake dauke da shi ba ya zanto kal'isi bil bayda'i yaqtuluha adh-dhaba wal ma'u fawqa zuhuriha mahmud tamfar lakumi yana dauke da salkatar ruwa a cikin sahara ga kishin ruwa za ta kashe shi amma baya da dabaran da zai sauke ballatana ya wato haka suke in ka ce karanta za su karanta me fassara abin da littafin ya kunsa ba su sani ba a ce wannan in ya zanto aibatawa ga yahudu min ba da aula ya zanto aibatawa ga dukkan musulmin da zai karanta qur'ani amma bai san sa ba la ya lamu kitaba illa amaniya al amani ita ce al qira'a tamanna kitaballahi awwal laylatin wa akhirahu la ka imam al makabiri an gane ko wato al umniya sai zanto al kitab al qira'a kenan wato la ya'lamu al-kitaba illa al-qira'a faqat amma la ya'rifuna al-ma'ana sannan al-umniya yana zuwa da ma'anan gurin zuci wato ba abin da suka sani game da littafi illa amani sai dai gurace ta na zuci cewa lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan nasara wannan kai gurin zuci ne Allah ba ce tilka yuhum wannan abin da suka ta a zukata kenan suke fatan haka ta faru amma kawai da kai fatan ba sai faru laysa bi yuhum ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا to anan gurin da sai zanto istisna istisna ne mun kafe abin da yake nufi da istisna mun kafe wanda yake almustasna minhu almustasna laysa min jinsi almustasna minhu kenan domin al'amani laysa min jinsi alkitab alkitab sai wal amani shay'un akhar sai zanto illa anan bi ma'ana lakin wa minhum ummiyuna lalle a cikinsu akwai gama garin mutane ko ka ce akwai jahilai la ya alamuna kitaba ba su san komai ba na littafin da aka saukar musu illa amani sai ce lakin amani ai lakin ya tamannauna amaniya kawai suna gurace gurace ne za su shiga aljanna haka kawai a furi ba tare da sun yi imani ko aiki wa inhum illa yadhunnun kuma da yawansu su ba abinda suke ciki sai zato amma ba su tabbas domin dukkan mutumin da ya rayu akan tatsuniya ko akan abin da ba wahayi ba sai ka ba akan tabbas yake ba akan zato yake domin wahayi shine abin da yake tabbas duk abin da za a ce maka yin an yi akwai lada to ka tambata wahayi ne ka tambaya wahayi ne ya tabbatar da shi aya ta alqur'ani hadisin manzon Allah to wannan ya zama tabbas sai ka aikata a'a tsammani ake yi zato ne ake kenan ya zama to wa inhum illa yazunnun wa hum yahtabuna annahum yuhsinuna sun'a kamar mutum zato yake kyakkyawan aiki yake yi amma hakikanin gaskiya ba wata aya da take gaskata shi ba wani hadisi da ke gaskata shi yanzu kuma shikenan sai a baka abu da rusanka ba za a baka abu da rusanka ba sai in nasi ne ya tabbatar maka da shi fa wailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah sannan daga baya su zo su ce wannan daga wurin Allah ne su ne suka kurta wani hukunci sai suka jingina ma Allah wannan duk ana magana akan yahudu waɗanda suka rinka yin ƙari cikin abin da annabawan suka zo da shi ko su rage cikin abin da annabawan su zo da shi wato ba su kare ta a saura gaba ɗaya ba amma sun sassarka waɗansu hukunce hukunce da suke kunshe da son zuciya kamar yadda kirista ba su kare ta lindila gaba ɗaya ba da annabi isa ya zo da ita amma sun suka ta da waɗansu soye-soyen bukata ta yadda sai su tashi bai ɗaya a matsayin maganar Allah ce akwai sashin da yake maganar Allah ne tabbas wanda ba su samu damar rikida shi ba akwai sashi da bangalori daban-daban wanda yake maganganun su ne suka sassa a ciki inda sun ware su daban za a gane wannan maganar su ce wannan son zuciya ne amma da suka cakuɗa da juna duk sai su gabatar wa mutane a matsayin littafin Allah ya ce kaza littafin mai sarki ya ce kaza kitabu ya yi bi sun mai yaquluna haza min indillahi suna rubuta littafi da hannayensu sannan kuma daga ba su zo sai haza min indillahi liyashtaru bihi sabanan qalila domin su samu wani dan farashi kankane na gidan duniya a sanadiyar sa sai Allah ya fa wailul lahum mimma katabat aydihim azaba ta tabbata akan su dangane da abinda hannayen su suka rubuta na san zuciya kuma suka sa masa suna wahayi daga wajen Allah ko doka daga wajen Allah ko haramci ko halatti daga wajen Allah bayan ko san zuciyarsu ne suka faɗa وويل لهم مما يكسبون azaba ta tabbata a gare ku dangane da abin da suke aikatawa na miyagun ayyuka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar Allah shi kare da gare wani adadi ne yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata masa cewa ga mutum biyu an kama su da laifin zina mace da miji mace da namiji sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da su ma tajiduna fit tawrat menene abin da ke cikin littafin ku na at-taura idan an kama mazinata kuma waɗanda suke magidanta fa sai suka ce naqbahuhum wa yuzladuna abinda za a yi musu kawai a yi musu tonan filili sai kuma a yi musu bulala tonan filili shine a tsora mutum akan bakar jaka a goga masa gawayi a fuska a yawo da shi a kasuwa a ganshi sai a jefe shi ke suka ce wannan shine kawai abin da ke cikin littafin duk magidanci ko mutum ta yin aure in suka yi zina haka ne fa qala abdullahi bin sallam ta abdullahi bin sallam wanda da yahudi ne musulunta yace da su kazabtum ƙarya kuke yi in fiha ar-rajul abinda ke cikin at-taura da annabi Musa zo da shi shine In inda mutum magidanci ne ya taɓa yin zina. fa atu bit taurati ku kawo at-taura fa nasaruha fa fa atu bit suka kawo at-taura fa nasaruha suka bude ana karantawa fa احدهم يده على ala الرجل rajul an zo daidai ayar da suke magana da ya sai wani ya tsora dan yatsan sa kai wa a karanta nan kuma a tsallake a karanta nan wa qala lahu abdullah abdullah ya ce irfa yadaka dauki hannunka fa rafa yadahu da ya dauki hannunsa fa iza fiha ayatul rajul sai ga ayar jefewa a ciki fa qalu sadaqa ya muhammad sadaqa ya muhammad fiha ayatul rajul suka ce abinda Abdullahi ya faɗa gaskiya ne a cikin ta akwai aya ta ta shi a jefi sai manzo Allah ya umarni a kama su a jefi wannan mutanen guda to kaga a nan gurin wato wani abu ne daga cikin canja littafi da suke yi to ire iren wannan yana da yawa a tarihi kamar lokacin da aka haramta musu wato ainihin abin da ya shafi a cikin rakumi da sauransu aka haramta musu cinsa sai suka rika tara shi idan suka tara shi sai su sayar idan suka sayar kuma sai su ci kudin sai ai ci ne mu mu ci ko mu yi kaki da shi shine aka haramta kaga dan nan duk kokarin kaucewa abin da yake suka ce kuma duk a cikin littafin su akwai wannan duk tsare da suka yi su sa littafin to shi sa sai Allah ya saukar da la'anta akan su فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم sama يقولون kalila a nan الله an yi ثمنا قليلا أنا أقول أن يكتبون bi بأيديهم ta iya wa wani yawa Allah ƙarya ba tare da ya rubuta ba duk dai karya sunan ta ƙarya to ka rubuta ko baka rubuta ba wanda aka rubuta ta fi muni dan saboda za ta zo har bayan mutuwar mutum abin nan kuma ana ta karantawa ga yawa Allah ƙarya kuma an ɗauka gaskiya ya faɗa amma in ba haka ba dukkan wanda ya bada fatawa kan son zuciya dukkan wanda ya faɗi wani hukunci na Allah kan son zuciya dukkan mutumin da ya kauce wa tsarin manzon Allah kan son zuciya ya shiga sabon wannan aya an gane ko lalle ne duk abin da zaka faɗa wa mutane ya zanto ayati ta alqur'ani ko hadisin manzo Allah kuma ka yi kokarin fassarar ka katta saba katta ta karo da fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zance na gaskiya amma dukkan mutumin da zai faɗi wani abu kawai ce a zo a yi ba tare da ya faɗa mutane ga dalilin su cikin qur'ani ba ko ya kawo ayar ba tare da ya mata fassara gwari gwari yadda za a gane ba cikin rubutu sai ya ga aya sai ya shiru ko kun ji larabcin amma ba ku ji fassaran ba ko ba ku ji cewa waye goyi bayan wannan fassarar cikin sahabbai ko tabi'ai ba to wannan yana daga cikin abin da ke kawo mutane rudin kokolwa su kasa fahimta addini akwai malaman da suke dankalin mutane akan wannan irin wannan sai mutum ya likita abu ya dawo aya ya fassara waɗansu waɗansu ya fassara ba sai ya shiru ko ba tare da ya bayani to kaga ba za a gane ba to duk wannan yana daga cikin ha'intar al'umma ilimi amana ce dukkan mutumin da Allah ya sanar da ilimin littafi wajibi ne wa mutane gaskiyar abin da yake shine gaskiya ko da mutane ba sa so ko da ransu zai baci dama wa ya maka in ka faɗa ransa ba zai kwace ba inda haka ne da ba kace annaba ba inda haka ne da ba jefe su ba da ba yi musu ba. A ashaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal ba annabi face sai da aka yi masa barazana da kisa ko aka kashe ko aka ci mutuncinsa ko aka masa ba daidai ba ko aka jefe shi la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin qala rabbi inna qawmi kadhabun la in lam tantahi min al-mukhrajin haka da ake ce musu ko ka daina ko mu kore ka da gari ko ka daina ko mu jefe ka la in lam tantahi la ardu mannaka wa hajurni maliya wannan annabi ya mahaifinsa abin da ya faɗa masa kenan to kuma kai sai ka faɗi gaskiya sai ya kyale ka ba zage ka ba ce maka komai ba in dai kaga cewa ba a yi maka kaji ba ba a zage ka ba a ce maka komai ba to ba gaskiya kake faɗa ba kana faɗa mutane abin da zan so yake so to wannan sai a shiru ba wanda zai rage ka ba wanda zai ce a kule ka da gari ba wanda zai ce kai ba kone ba wanda zai ce kaza ne amma mutum ba da gaskiya sai an zage ka sai an faɗa ba daidai ba sai an ce maka kaza ne sai an ce maka kaza ne ko a ce kai ba ka da asali ga wani mai asali ga kaza ga ga wani bakar yake ga duk da ko me za a faɗa musu to amma kai sai kai hakuri tsakaninka da Allah ka san gaskiya take ba Allah gane da mu sallallahu وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالوا يا daga cikin abin da ya hudawa suka rinka faɗa da Allah ya sa masa suna amani suka ce lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda babu yanda za a yi wuta ta shafe mu sai waɗansu kwanaki ababen kidayawa waɗansu daga cikin suka ce kwana bakwai kawai za su yi a wuta da ya karshe a ce su a kai su aljanna waɗansu kuma daga cikin su suka ce a kwana arba'in ne adadin kwanakin da annabi Musa ya yi baya nan wanda kakanninsu suka bauta dan mariki wanda samiri ya mutu waɗansu daga cikin suka rage ko su ƙara ayyaman ma'aduda kwanaki dai ababen kidayawa wani ne kawai abin da za su yi a cikin wuta kaga wannan guri ne na zuci da Allah ce kul ce da su attakhasum inda Allah ahadan shin kun rike alkawari tsakaninku da Allah bisa ga hakan falan yukhlifa Allahu ahada ballantana a ce Allah ba ya saba alkawarinsa am taquluna ala Allah ma la ta'lamun bari dai kawai kuna faɗawa Allah madaukakin sarki ne ya abin da ba ku da ilimi akan ko ne kuka kirkiri haka cewa kwana bakwai za ku yi ko arba'in a cikin wuta amma ba ku da wani nasti, ba ku da wani wahayi da aka saukarwa wani annabi wanda ya bada wannan bayani ya zama son zuciya kenan da haka lati am am dinnan bi ma'ana bal taquluna ala Allah ma la ta'lamun kadai dai kuna faɗin abin da ba ku da ilimi ne game da ubangijin bala Allah ce ba haka bane ba a ku cewa kwanaki da daga gone kawai za ku yi a wuta ba haka bane ba dawwama ce za su domin a can wurin lanta masanan naru illa ayyaman ma'duda kaga nafayi ne tare da sunayi bala shi ma nafayi ne wato nafayin nafayi kuma isbatu ne su sun ce lan ta masanan naru sai kuma Allah ce bala ba haka bane ba sai zan to ma'anar zantan shine me za ta shafe ku karshen sakamako kenan wuta kan za ta shafe ku man kasaba sayyi'atan dukkan wanda ya aikata mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atuhu mugunyar aikin sa yake waye shi ta ko ina wato shirka yayi kafirci yayi fa ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ma'abuta wuta sun fiha khalidun suna masu dawwama a cikinta. ta na amanu wa Aminu salihati amma waɗanda suka yi imani kuwa suka yi aiki na gari ulaika ashabul janna irin waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun su ma suna masu dawwama a cikin a cikin aljanna an yi maganar dawwama haka a labarin wuta an yi maganar dawwama to a labarin wuta duk lokacin da aka yi maganar dawwama yana ɗaukar ma'ana guda biyu ne ko dai ɗauki ma'anar dawwama ta dindindin babu fita shi ne dukkan mutumin da ya mutu da kafirci bai mutu da imani ba duk mutumin da ya mutu kan shirka duk mutumin da ya mutu kan nifaq abinda muka kira annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi a darasin baya to wannan ya shiga wata babu fita a cikin amma idan mutum ka ba iraye laifi ne yi cikin laifukan da ba kafirci ba mashayi ne ko mazinaci ne ko duka wani laifi da bai kai kafirci ba ko da an ambaci shiga cikin wata to ba zai dawoma a ciki ba dan akwai hadisai in ga su cikin bukhari da cikin muslim da sauran littattafan sunna wanda suke nuna mutum ba zai dawoma a cikin wuta ba matukar a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zurra na imani to amma cewa mutum ba zai dawo ba ba shi ke nuna ba zai shiga ba zai iya shiga a masa azaba gurgudan laifin sa karshe a cire shi a kai shi aljanna to sai dai kuma waye zai fatan wannan mutum gadi din zama mutum gadi wata tun da dai wutar duniya din nan da muke ji da gani da zafin ta manzo Allah ya ce kashi ɗaya ne cikin ba na wutar lahira kashi ɗaya cikin ba inna wutar lahira to kaga wajibi juriya wannan ta duniya waye yake da karfin da zai iya karfin halin da za a dora garwashin wuta a hannunsa a ce har sai ya huce ba zai iya ba to ballantana wutar lahira kuma اللهم إنا نعوذ بك من النار الله يسلم منك شكا وتر إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وبنجي سيأتي إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل سنامس لوكس لمك ركاء القول بنو إسرائيل ومكسد سولا تعبدون إلا الله ويتبذك yadda وقوة za ku alkawari na farko kenan bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba dan wannan shine mafi girman haƙƙi da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa dan adam wa bil walidaini ihsana sannan iyaye guda biyu ku kyautata musu ku yi musu ihsani ku kare kima su da martaba su kar ku ci mutuncin su wa qurba sannan abu na uku ku kyautata wa dangi makusantan ku gurgudan kusancin dangantaka gurgudan yadda mutum ke da haƙƙi a kanka don haka haƙƙin iyaye shine mafi girma don sun fi kowa dangantaka da kai sannan gurin sai yayye ko kanne wanda uba ya hada ku ko da uwa bata hada ba sannan kuma sai waɗanda ga uwa ga uba a haɗe sannan sai waɗanda uwa ɗaya sannan sai dangin wajen uba da dangin wajen uwa kowa gurgudan kusancinsa gurgudan ihsani da ake son kai masa wal yatama ha kuma ku kyautatawa maraya marayu shine dukkan mutumin da ya mutu mahaifin sai mutu kafin ya kai ga wato ainihin balaga wal masakin da mabukata sune talakawa wa qulu lin nas kuma ku faɗa wa mutane kyakkyawar magana ku daina faɗin bakar magana ku daina yin habaiki ku daina zagi zagi ku daina arafi wa aqimu salata wa atu zakata kuma ku tsayar da sallah ku bayar da zakka wannan dai yana daga cikin alkawarin da Allah ya ga dangin Yahudawa gaba ɗayan ko dangin gidan yaqub wanda yahudawa ke danganto zuwa gare har yahudawa nan da suke kashe mutane a falastin ba ma su kashe ba cewa aka yi kololin lafi husna ku faɗa mutane kyakkyawan faɗa kyakkyawan magana da daɗin zance a ji kyakkyawan mu'amala su tare da ku alkawarin da Allah ya dace ga da sallah gaba da zakka sun su sannan kawai sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikin ku ne suka tsire wannan alkawarin amma sauran su sun zuwa baya wa antum mu'ridun kuna masu kawar da kai ga umarnin Allah wa iz akhadna mithaqakum kuma ku tuna lokacin da muka riki alƙawarin ku muka ce da ku la tasfikuna dima'akum haramun ne bai hude ya kashe bai hude dan uwansa kar ku zubar da jinin junan ku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum haramun ne bai hude ya kori bai hude dan uwansa ya fitar da shi daga gidansa da haka kada ku fitar da junanku daga cikin gidajensu inna la takhruju anfusakum min diyarikum thumma aqrartum sannan kuka tabbatar da hakan cewa ku rike wannan alƙawari ba za ku saba ba wa antum tashhaduna ku masu shaida ne kan cewa mun yi wannan alƙawarin da ku to amma shin wannan alƙawarin ku rike din kamar yadda kuka ba da shaida ko ba ku rike ba shine ayatu gaba za ta bayani thumma antum ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يعغرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم أنتم هؤلاء سيدا شكوة من يهودا وادا أكي مغانا دكو واند القرآن يسو لوك سنكونا نم تقتلون أنفسكم سيدا شكونا كسي كاو نم الله يقول لا تسكون دماءكم wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wani sashi daga cikin ku daga cikin gidajensu ku kore su bayan ko Allah ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakon abokin adawa alaihim akan yan uwanku ya yaki ku bil ismi ta hanyar sabo wal udwan da ta'addanci wa in ya'tukum usara amma idan yan uwan naku sun zo muku a matsayin fursunonin yaƙi da aka kama tufaduhum sai gashi kuna kokarin ku fanso su da dukiyoyinku wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum alhali korasu da kuka yi daga gida haramun ne ko kore su amma da suka zama fursunonin yaƙi kuma kuka fanso su a fata umarnin da babu kitabi shin yanzu kun yi imani da wani bangare na littafi ne da yake ku fanso danginku idan an kama su a matsayin fursunonin yaƙi wa takfuruna bi ba'd ku kafu ce wani sashi bi la takfuruna anfusakum min diyarikum sai ku kore su daga gida فما جزاء من يفعل ذلك منكم babu sakamako ga wanda ya aikata hakan cikin ku illa khizyun fil hayati dunya fa sai kaskanci a cikin rayuwar duniya wa yawmal qiyamati ranan tashin kiyama kuwa yuradduna ila ashadil azab za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun da dai Allah bai gafala ba dangane da abin da kuke aikata. yana kiyayewa yana kididdigewa mala'ikunsa suna rubutawa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun ulaika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah masu irin wannan dabi'a sune wanda suka musanya rayuwar duniya a madadin lahira su suna son bil ha mutumin da ya kulla wannan yarjejina sai a ce masa bil ha idan suna da yawa sai a ce hulafa ba tare da sa ba wato waɗanda suka kulla kawance da wata kabila dan a ba su kariya haka idan mutum ya zo bako ba da dangi a gari neman kuɗi ya kawo ya kawo su kirani ya kawo su to dan kar a ci sa ko a ci sa sai ya duba wani family da yake ganin suna da karfi sai ya kulla irin wannan kawancen da shi to ya zama daidai dan wannan family idan ya tsokano faɗa sai su taimaka musu kuma in sun tsokano faɗa da shi za a tafi a tare in sun yi kisan kai a wani wuri an ce a bada diya aka ce a hara da kuɗi kuɗi shi ma dole ya sa kuɗin sace in shi ne je kisan kai za a bada diya kuma su ne za su biya masa za a tattara a biya to ka ka'idan zama na jahiliya kenan saboda zama ne mai karfi ne kai ke da hujjar zama wanda bai da karfi bai da hujjar zama to su banu kanuka da banu nadir da banu qurayza tunda dukkan su baki ne ba asalin yan madina bane da haka sai ya kasance zaman su a garin na bukatar su samu wata babbar kabila jika wancan da ita to da banu nuka da banu nadir cikin yahudawa sai suka kulla kawance da kabila ta khazraj suka kulla hilf tsakanin ta yadda in wani fada ya tashi da wannan kabila za su tare mata banu nadir banu quraiza kuma suka kulla kawance da kabilar aus ta yadda in wani fada ya tashi za su tare wa kabilar aus ita ma kabilar aus za ta tare mata to kar ku manta fa da aus da kabul su ku fada tsakanin wannan na nuna duk lokacin da yaki ya tashi tsakanin aus da khazraj kabilan khazraj idan za ta fito za ta fito da wani adadi na yahudawan banu qainuqa da yahudawan banu nadir lokacin da kuma kabilar aus za ta fito za ta fito da kabilar banu qurayza a nan gurin sai ba yahudan banu qurayza ya yaki yan uwansa yahudawa na cikin banu qainuqa da banu nadir da suke sahon al-khazraj yana da ta fahimta ga shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce da su la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum amma ya zai kabilar da ya kawance da ita ya tafi tare da ita sai ya jiji ta wannan tsawantan akan nassin da ke cikin littafin sura at-taura to wannan ta sa duk waɗanda suka ci galaba in mutanen aus suka ci galaba tare da sadrak tare da su a tare da quraiza tare da su sai su zo su quraiza din nan su lusi gidajen ƴan uwansu da ke cikin kainuka ko banu nabiyir don suna tsaya a kabin da aus faɗa. in waɗancan ne suka ci galaba su ma haka za su to sun san cewa wannan haramun ne a to amma idan ƙurar yaƙi ta lafa kowa ya koma garin sai su aus da su kabilar wato quraiza da su suka je suka karkashe yan uwansu a can gurin har aka kamo yan uwansu a matsayin fursunonin yaki tare da su sai kuma su zo tara kuɗi su fanshe su don su koma su ma waɗancan idan haka taba zuwa ka za su yi waɗannan shi ne ubangiji ke cewa tun ba an tun wa'u da ita ka nuna an fata kun kuna kashe junan ku a sanadiyar shigar tsawance su waɗannan tare da kawayen su waɗannan ma tare da kawayen su an gane ku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim kuna taimakon waɗansu akan yan uwanku bil ism wal udwan amma wa in yatukum usara idan sun zo muku a matsayin fursunan yake ku saduhum kuma sai ku sada kuɗi ku fahimce su kaga zama tun kada warware sai Allah ce afato min nuru ba da kitabi wa takfuruna ba yanzu kun yi imani da wani sashi na littafi ku ce wani sashi فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون كو أما يعملون أو تكرار a nan gurin abin da wannan ke nuna mana darasin da za mu ɗauka lokacin da Allah ya saukar da hukunce-hukunce a kanmu wajibi ne mai aiki da su gaba ɗayansu amma idan muka ɗauki wanda ya yi mana daɗi muka yi aiki da shi wanda bai mana daɗi ba muka bar akwai tsoron wannan aya ta gaskata a kanmu a fatu nuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd ka duba ba hukunci ɗaya ne suka bari amma Allah ya sauka musu wannan hukunce hukunce wani muka bari ba ma aiki da su yanzu da an ce za a yi magana shari'a musulunci ko dokar Allah ban kasa ba wai kirista bane kar ma wanda ya zargi kirista cewa sun hana a yi shari'a duk wanda ya hada a shari'a musulmi ne wani lokacin ma malami waɗansu daga cikin malamai waɗansu daga cikin shugabanni musulmai masu rawani a kansu da mulki su ne za su ce ba sa san shari'ar Allah su ne za su ga za ta kuntata musu za ta hana su sakewa za ta hana su sakat amma za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka za su yi aiki hajji amma dukkan dokokin da ya shafi abinda Allah ya tsara dan a samu ragowar aikata muyagun laifuka suna ganin wannan sun yi tsanani da haka sai su tura su gefe guda har ma su yi adawa da duk wanda ya ce zai ce a yi wannan to yanzu ba ya zama ko kafir cewa wannan sashin ba imani da wannan sashin ba a fato min al babu kitabu mu takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب babba abin da ake so a matsayin ka na musulmi a ji kana maraba da lalai da shari'ar musulunci ko da baka samu damar aiwatar da ita ɗari bisa ɗari ba ba wanda muke neman cewa ya zo ya aiwatar da shari'a a wata da Najeriya take cikin ɗari bisa ɗari in muka ce sai ya yi wannan ba mu masa adalci ba mu domin tsari na federation ba zai bayar da damar aiwatar da shari'a ɗari bisa ɗari ba saboda tsari na federation na nuna cewa akwai abin da suke mallakar gwamnatin jiha ne akwai abin da suke mallakar gwamnatin tarayya ne akwai abin da majalisar dokoki ta jiha ce za ta iya dokoki a ciki amma akwai abin da ko da majalisar dokoki ta jiha ta yi dokoki in majalisar dokoki ta tarayya ta yi dokoki to na tsira su fasidin a state da haka babu yadda za a yi matan shi ne daidai sannan ga soja karkashin gwamnatin tarayya suke dan sanda karkashin gwamnatin tarayya suke immigration da custom da alkalai da menene duk karkashin gwamnatin tarayya suke to a nan wurin gwamnan ya ya zai iya sarrafa dukkan yan sandan da aka kawo mishi ina gwamnan jiha yana son ya aiki da shari'a musulunci an kawo musu kuma suna ba musulmi ba adadin yan sandan da za a kawo dukkan mutum ɗari saba'in da sun zama kirista sai ya yi aiki kada ka aiki a nan to wannan shine idan muka samu kanmu cikin wani yanayi constitution ya baka abu da hannun dama ya kwafi da hannun hagu domin ya baka dama ko iya shar'anta dokar musulunci a jihar to amma kuma ga wani bangarori a cikin constitution dokoki na gwamnatin tarayya dole su za su su da state ko kuma ga waɗansu manya-manyan ma'aikatu ko kuma jami'an tsaro karkashin gwamnatin tarayya suke gwamnan jiha ba ya da iko cikakke a kansu na ce ba da iko take kila wani sai a ah, constitutionally zai iya ba da umarni ga commissioner of police haka ne amma sai ya ba sai ga dawo da ba idan ya ba commissioner of police umarni daga sawa shugaban kasa ya bai wa commissioner of police kuma umarni shi commissioner of police wa zai bi shugaban kasa zai wani sa rubuta wannan jawabi duk karfin sa duk power to amma wannan shi ke nuna cewa mu da shari'a gaba daya wannan zance ne na adalci wanda in zamewa kan mu adalci dole mu faɗe shi amma ba shi ke nuna mu watsar da shari'a gaba ɗaya ba abin da yake ya zama wajibi akan kowane ɗayan mai sani shi ne. idan ya zanto cewa zan iya aiwatar da dokar Allah a lokacin gamman din da na zama cewa a jihar da na zama gabna zan iya aiwatar da kashi talatin cikin ɗari cikin dokar Allah saba'in da zan iya ba waɗansu ɓangarori na constitution da waɗansu tsarin dokoki na gwamnatin tarayya sun mun kabe kabe to abinda Allah ke nema na da shine talatin din nan idan na yin talatin dan na kasa yin watan saba'in na zo na yi ashirin a ran tashin kiyama ana bi na bashin goma da banyu ba idan na yi ashirin da biyar ban cika sun zama talatin ba ran tashin kiyama ana bi na biyar din da banyu ba ba zan kafa hujja da watan saba'in ba wannan saba'in din da na kasa yi Allah ya sani tana cikin karkashin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha talatin din da zan iya yi ko tana karkashin fattakullaha mattaqa tsaro. to sai in kafa hujja da layu yukallifu Allahu nafsan illa wusaha dan in gujewa fattaqullaha mastata'tum afatu'minuna bi ba'd al-kitabi ina da kun fahimta da haka dukkan shugabannin mu dake jihohi ba wai sai jiha ba dukkan jihohi abin da ya zama wajibi gare su su kalla ne za iya yi yan majalisar dokoki me za ku iya sunanta wani dokokin Allah gwamnan jiha sai a manna local government me za ka iya na dokar Allah a jihar ka kashi saba'in ce za ka iya yi a talatin za ka iya yi goma za ka iya yi sha biyar za ka iya yi hamsin za ka iya yi dan wata jihar ta kawo ban da wata da sun da ke wata jihar bai kai na wata jihar ba ko kalubalen da ke wata jihar bai kai wata jihar ba ba yadda za a yi ka kwatanta gwamnan da aka bai jihar Borno da wanda aka bai jihar Plateau ina fata an fahimta wanda yake cikin zaka salatu yana da rikici da yawa sama da na wanda yake kaduna nan da rikici sama da na zamfara wanda yake na kaza to sai mu kwatanta wannan kowa akwai gurgurdan yadda in ya ji tsoron Allah tsakanin shi da Allah in malamai sun faɗa musu gaskiya ba su ha'ince shi ba in masu mulki sun goyi bayan ka ba su ha'ince shi ba ya san zan iya yin goma zan iya yin sha biyar zan iya yin talatin ko arba'in to abin nan da zai iya yi wallahi tallahi in bai yi ba sai Allah ya tambaye shi ran tashin kiyama abincin da ba zai iya yi ba saboda doka ba za ta iya ba shi dama ba Allah madaukakin sarki ba zai kama shi jiki ba la yukallifu Allah nafsan hujjar mu akan wannan manzon Allah aka da tauhidi ba abin da manzon Allah ke faɗa da shi a duniya sai bautar gumaka tun da aka saukar masa da wahayi abinda ake gargadin sa kaucewa gumaka ya ayyuhal muddassir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز كقولة وغمك shekara goma sha uku da saukar wannan ayar manzon Allah yana sallah a ɗakin Ka'aba ga gumaka ɗari uku da sittin a cikin ɗakin Ka'aba ba yadda ya iya da su bai ture su ba lokacin baya da ikon yi adadin kwanan shekaru shi da adadin gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba manzon Allah zai yi sallah ya tsaya fi ya fita da kuma kan bai sai ce musu kanzu ba dan bai isa ba a lokacin ba zai iya yi ba Allah ma bai wulasta masa ba sahabbai ma da suka ce ayi yaki Allah ce alam tar ila ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata ku tsayar da sallah sai daidai tukuna kuna wani jihadi ba za ku iya bayan an ce a fita yanzu ba wani abin da ya faru kenan amma lokacin da Allah ya ba shi iko bayan ya hijira ya je Madina ya kafa dole musulunci ya yi karfi da ya zo fatahu makka a cikin da azumi a bakin sa ya rinka rushe wannan gumaka bai bari an sha ruwa ba yana dungun su da sanda yana cewa ja al-haq wa za al-batil lokacin yayi idan mutum ya daddauta abu kafin lokaci ba zai iya ba to yanzu waye zai ce yanzu dan muna yanzu muna zaune a barne barne ba a samu damar aiwatar da a ɗari wasu ɗari ba sai a ce sai mu hijira me yasa manzon Allah ya shekara goma sha uku yana bauta Allah ɗakin Kaaba ga gumaka ɗari uku da sittin masallacin kufar sai a ko gunki da masallacin zuwa da garin da ko gunki da ma'ana kuma sai ku hijira ta ku je ina idan ku ma'ana abin da kuka yi din nan kun ce zaman da manzon Allah ya kara goma sha uku mai kuskure yake tunda shi lokacin bai hijira ba sahabban su da yake cuta ce ku je ku Habasha suka je suka dawo kanta kuje ku dawo da karshe bai hijira ya bar maka ba sai lokacin da aka ce ya fita sannan hijira ya bar da hijira ya bar ya je tun yi karfi ba daga tafiyarsa sun yi zo ya yaki maka ba sai da yake kala takwas a Madina kafin a zo a yi fatahu makka duk a lokacin fara biyu ke saboda ana son a kakka ma sauran kauyuka bayan an gama da can an gama da can sai a shigo birnin gaba daya a walam yarau anna nan ardu nankusa min atrafiha fa a al-ghalibun ba ta gama da ko ina ba sai aka yi birnin gaba daya to irin waɗannan hikimomin ya yan wasu ya kamata mu da kallo ba ma zargin duk wanda ya hijira cewa bai da kyakkyawan niyya galibi sai da kyakkyawan niyya kamar na masu san addini waɗansu daga cikin sun same ni a Kano wani na karatu a jami'a zai bari menene ne wai jami'a ta gudu dan wani na karanta injiniyar wani na karanta uh, wani ne medicine wani na karanta menene duk suka watsar yara masu kwakwalwa yara masu hankali yara masu san Allah amma shi dan yazo ya rudo su yi tusa musu wannan mummunan tunani ya musu mummunan wahayi ya ba su mugunin shawara to idan kuka tafi can wurin yanzu me za ku ci ku yi bara ku ci ko ku yi ba ku ci ko ku yi sannan kun tafi daga kasin dagutu idan kun je san gurin kuma waye zai muku aikin dokar Allah idan aka tara ku gaba ɗaya yanzu aka ce da ku an yarda ku zo jihar Borno za a aikin shari'a musulunci amma cikin ku masu hijiran nan ku ba mu adadin alƙalai adadin local government na Borno local government na Borno state hamsin da da jarin da a ce to ku ba mu alƙalai tabbatattun alƙalai da suka san shari'ar musulunci duk za mu sa su a kowace lokacin gama za su iya kawo ko uku ba za su iya kawo ba ka ya kamata irin waɗannan samari su ji tsoron Allah ba a yin addini da ka ba a yin addini da kan zuciya kar su bari shedan ya rufe su shedan yana bibitan wanda ya ga mai himma ne da tsaro ya halakar da shi yahuda suka ce wai su ba sa wasi manzo Allah ce ina ruwan barawo da gidan da ba kowa da ka sai dan idan kaga yana kokari ne maka wasu wasu gidan da himmar kina amma mutum da yake banzar bazara to na ruwan dan da kai a da shi ko a ƙasar giya lalata kai ke so kai yayi ka riga ka lalace saura da ni sai mutum to da haka duk wanda da shi din yana bibita sa to akwai akwai akwai kyakkyawan akwai kyakkyawan ba ta tare da shi ko mutum ne da in ya tsaya ga to akwai sa cewa zai zama wani gurzo na musulunci to sai shi ya bibice su sai wancan ya bar medicine wancan ya bar engineering wancan ya bar kaza wancan ya bar kaza su bar jami'a wai dagutu ce kuma su bar abinci a gidan iyayen su wai daga gidan dagutu ake kawo aikin bar su ma dagutu ne kowa dukkan wani kowa ma kafiri da su kadai ne musulmai ai ka ga wannan ba karamin wahayi ne yace dan yi musu mummunan wahayi ce dan yi musu haka ya kamata a kiyaye ulaika allazina yashrawna ayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-azab wa lahum yusallatun tamim wa laqad atayna musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bi وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بنجي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى عليه السلام للتافي وقفينا من بعده بالرسل كما نكت بي بي بيبيتي بايانتا دمنزني bayan shuɗewarsa manzanni sun biyo bayansa wa ataina isa bana maryam albayyinat muka baiwa annabi annabi Isa alaihi salam dan nan Maryama hujjoji da mu'jiza mu'jiza wa ayyadnahu muka karfafe shi bi ruhil qudus da ruhi mai tsarki waɗansu malamai suka fassara ruhul qudus cewa ruhinsa da Allah madaukakin sarki ya busa masa an gane ko wannan fi asa mafarja haka na faka na fihi min ruhina wato wannan ruhin da Allah ya busa shine ar-ruhul qudus wadanda suka fassara ar-ruhul qudus shine malaika jibril qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin shine wa kafaina min ba'dihi junusun wa atayna isa ibn maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun shin yanzu dukkan lokacin da wani manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abinda zukatanku ba ka so istakbartum kawai sai ku girman kai ku kibi da yahudu ake da wannan magana wato kaga a nan gurin sai Allah ya bude maganar zuwan da annabi Musa tun da sun yi da shi kuma ya bude maganar da rantsuwa wa laqad atayna Musa alkitaba sannan kuma to kafai na min ba da su bayan sa manzanni sun zo cikin manzannin da yake sun zo ya faɗi sa a jumlace da ya zo bayani walwala sai ya zaɓi guda ɗaya wanda su yahudu suke karanta wa kina annabi Musa wa atina isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wato dan mayar da martani ga yahudu da suke jafa'i ga annabi isa alaihi cewa shi ma manzo ne cikin manzannin da suka zo bayan annabi musa yadda annabi musa yake manzo da aka zo littafi haka annabi isa yake manzo da aka zo littafi ga ta an karanta shi bi ruhil qudus dan haka fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum yanzu duk lokacin da wani manzo ya zo muku da abin da abin da zukatan ku ba ta so istakbartum sai ku girman kai fa fariqan kazzabtum wani bangare na manzanni din ku kare ta wa fariqan takdurun wani bangare kuma wato wato ku yi kokarin kashe su ya dace ku yi haka ina wa fariqan takdurun wa qalu yahudawa suka rinka cewa qulubuna gul zukatan mu a rufe suke in an yi magana ma ba mu fahimta ba ma ji kawai sautin muke ji amma ba ma fahimtar kalmomin mai suke dauke da shi na sako sun faɗa haka dan izgili ga annabi sai Allah ce ban la'anahu Allah bi kufuri bari dai Allah ne ya tsine musu saboda kafircin su fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su wanda suke yi imani dai kun su ba su da yawa sai ce ولما جاءهم كتاب من بالله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم رسول من عند الله لوكسن ده wani manzo na musamman ya zo musu daga wajen Allah kitabun ne ko walamma ja'ahum kitabun min indillah yayin da littafi na musamman ya zo musu daga wajen ubangiji kitab an ambace shi bin nakira don nakira tana zuwa litta'zim wani muhimmin littafi zo musu min indillahi daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su wa kanu min qablu sun ko kasance a da yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman nasara akan waɗanda suka kafarta suna cewa ya Allah ka taimake mu ta hanyar turo annabin karshen zamani dan mu yaki waɗannan mushrikan masu bautar gunki mu hutar shine yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman a ba su nasara domin al-fathu shine an-nasr fa fa bainana wa bain qawm al-fath an gane ku falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin nan da suka sani ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa menene suka sani sifar annabi yajiduna ma maktuban indahum fi tawrat wal injil alladhina atainahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum abun nan da suka sani da ya zo musu sai suka kafirce masa fa la'natullahi alal kafirin la'antar Allah su tabbata akan wanda suka kafirce bi isa mastarau bi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah tir da abinda suka fanshi kawunan su da shi ko suka sai kawunan su da shi an yakfuru bima anzala Allah cewa su kafircewa abin Allah ya saukar baghyan kawai dan zalunci ba wai suna ganin abin karya bane ba a'a wanda ya zo da shi ne ba sai yarda da shi ba an yi nazar Allah min fadlihi kawai dan Allah ya saukar da falalarsa ala man yasa'u min ibadi kan wanda ya so cikin bayansa wajen ne da Allah zai turo annaban karshen zamani sai ya turo cikin Qurayshawa Larabawa ba turo cikin su ba su Yahudawa shine hasadan shine kyafin shine bakin cikin da yake damu da haka sun ta annabi ne dan hasara da bakin ciki amma ba wai dan ba wai annabi bane a fahimta su a fahimta su annabi amma me yasa ya fito a cikin wata kabila ba ta su ba sai Allah ya fa ba'u bi ghadabin ala ghadab da haka za su dawo da fushi a kan fushi fushin kafircewa annabi Isa da kuma fushin kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa ba su danci ba to na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma fushi kan fushi fushin kafircewa a taura domin a taura ta ce su iman da shi ba su yi ba da kuma fushin kafircewa alqur'ani ga qur'ani ya zo ya kira su zuwa da imani ko ba su yi ba shine fa ba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin lalle kafirai kan suna da azaba wanda take maula kanciya sai aya ta karshe وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم إن أنت بسوء آمنوا بما أنزل الله وإيماني منا دا أبن دا الله يتوكر قالوا سيكا جسنتي نؤمن بما أنزل علينا ومن أي إيمان دا أبن دا كسوكر منا دي كأي بمي دا دكا اللتافن دا بامو أكا سوكر وسيبا ba su sani ba nan take sun kare ta littafin nasu tun da littafin nasu ya nuna su yi imani da manzon Allah idan suka ƙi yin imani da manzon Allah ba Qur'ani duk dai suka kare ta ba sun kare ta hatta littafin suna taura ko linjila qalu nu'minu bima unzila alaina mu muna imani da abin da aka saukar mana ne kadai wa yakfuruna bima wara'a wato sai suka kafirce wa duk abin da ya biyo bayan littafin wa huwa al-haqq alhalin ku shine gaskiya shi wannan abin da suka kare ta din ko so kafirce masa musaddiqan lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da yake tare da su qul kace da su falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in gaskiya ne kuna aiki da littafin ku dan me kuka rinka kace littafin kuka rinka kace annabawan Allah min qablu tun kafin saukar qur'ani din in kuntum mu'minin inda gaske ne ku mu'minan gaske ne ai da kan ku kace a kan annabawa kuma littafin ku ya umarni ku kace annabawa ai bai umarni ba sai ku imani da su wato duk wannan dangi ne na mayar da martani da yahudu na wannan zamani ana fi hikaito musu mummunan aikin da iyayensu suka yi da kakanninsu tare da sulka su kuma irin mummunan aikin da suke yi a yau dan duk ya zama mana izina wato mu shiga taifayen mu wajen yadda zamu ma'amalance su tun da zaman duniya din ya hada mu da muka fita zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda muka fada gobe idan Allah ya kai mu za a fara tafsir na mata karfe goma da rabi na safe a tashi karfe sha biyu kuma kamar yadda ɗan uwa suka sani ɗan uwa mana bakar Bello baya da lafiya kwana biyu ko uku an saba kullum ganin sa na nan wajen karatu amma baya zuwa karatu kwana biyu ko uku baya da lafiya dan haka misali cikin addu'a ubangiji ta ala ya ba shi lafiya da shi dukkan sauran ɗan uwa da ba su lafiya Allah ba su lafiya wassalamu alaikum wa barakatuh da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya magana fa'aradu fa arsalna alaihim sayl al'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil al asl